Thank you. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a kamar kullum yadda muka saba kawo muku sababbin shirye shiryen mu a wannan tasha ta mai albarka yau ma mun zo muku da wani shiri sabo wanda ku san shi ba yanzu ku san shi nan gaba wanda idan kai amfani da application duk tsawon shekarun da ka ɗauka kana amfani da application sai ya kasance ka goge shi to duk irin shekarun da aka ɗauka goge wannan da kai mai to amfanin nasa yana zuwa kuma kai ka manta sunan application ɗin ka manta ya yake wani iri ne shi ne muka kawo hanya mai sauki yadda za ka dawo da wannan application ɗin da ka gobe ko da ka manta ya kalarsa take ya sunanta yake shi ne muka kawo ma yanzu sabon shiri da za ka dawo da wannan application Thank you. Assalamu alaikum yan uwa barkamu da dawowa kamar yadda muka yi muku bayani a baya cewa za mu nuna muku application ɗin da kuka goge amma kuma daga baya bayan kun goge sai kuma daga baya kuka gano cewa ga kuma wani amfanin nasa ya sake tasowa kuma ka je Play Store ka duba baka samu ba ka ka rubuta sunan ma bai nuna maka ba saboda application ɗin sun yawa to yanzu za mu nuna maka hanya a sauƙaƙe da za ka ga wannan application ɗin da kake nema ba tare da ɓata lokaci ba za mu je mu nuna muku amma kafin mu nuna muku da Allah muna buƙatar duk wanda bai mana subscribe ba ya je kasan bidiyon na subscribe ya danna mana alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun tsoro sabon bidiyo za a sanar da ku mun gode na haka ba tare da bata lokaci ba mu je zuwa ga bidiyon kai tsaye abu na farko da mutum zai yi shine zai nemo inda play store ɗinsa yake kamar yadda kuke gani mu yanzu nan gashi nan ga play store ɗinmu nan mun nemo yanzu sai ka zo sai ka danna akan play store ɗinka bayan ka danna akan play store ɗinka ba tare da ɓata lokaci ba sai ka zo sai ka danna akan wannan ɗan boturan guda biyu guda uku nan ga nan bayan ka danna akan wannan ɗan boturan guda uku ya nuna maka haka ya buɗe maka sai ka zo gashi na inda aka rubuta my apps and games my app and games ɗin nan sai ka zo sai ka sai ka danna akai bayan ka danna akai za ka ɗan jira shi kaɗan kamar yadda kuke gani kuna gani gashi nan wannan kun ga yana kan updating wannan application ɗinka ne wanda suke kan wayarka wanda suke buƙatar ka yi updating da su ka zawo da su ma'ana su zama sababbi kenan sai kuma wannan installing wannan installing ɗin kuma shi kuma application ne wanda suke kan wayarka wanda ka riga ka installing ɗin su su ne nan to mu akan abin da muke magana kai shine wannan library ɗin gashi nan wannan library ɗin nan sai ka zo sai ka danna akan wannan library ɗin kamar yadda kuke gani wannan duka application ne wanda muka taba daukowa amma mun goge su duka wannan application din mun ɗauko amma mun goge su ga su to sai ka zo sai ka duba dukka zai nuna maka tun daga farkon su har karshe ga nan sai ka nemo application ɗin shi wannan application ɗin sai ka nemo shi bayan ka nemo shi gashi nan kamar yadda suka rubuta installing sai ka rubuta sai ka zo sai ka danna akan shi wannan install din misali da ka danna zai idan kuma kana so application din ma baka son ganin application din to application din ma bai ma ba kwata kwata sai ka zo sai ka danna akan wannan cancel din gashi nan sai ka danna akan sa bayan ka danna akan sa application din zai bace gabaki daya ba za ka sake ganin sa ba a ainihin abin da dinka gaba daya to amma abin da muka manta ba mai yi ku bayani ba shine ka tabbatar email ɗin da ka ɗauko application ɗin shine email ɗin da za ka ainihin shiga ka duba a kansa misali za ga wani yana amfani da email kamar biyu uku haka ya danganta dai da adadin email ɗin da mutum yake amfani to amma email ɗin da ka tabbatar ka using da shi wajen ɗauko shi wannan application ɗin to da email ɗin za ka aiki wajen ganin ka zo wannan labirari ɗin za ka gansa idan ba da email ɗin ba ne ko ka zo kan wannan labirari ɗin ba za ka gan shi ba sai dai ga application din da ka ɗauko da wani email email din da yake kan kenan misali bari mu nuna muku yanzu misali kamar nan kuna gani gashi nan a nan email din me yake sai ka zo sai ka danna a kansa bayan ka danna a kansa kuna gani muna da email akalla guda uku haka idan kuma baka da idan kuma email din baya kan waya ka sai ka zo sai ka danna akan wannan add another account din nan da ka danna akan add another account din nan zai kai kai tsaye inda za ka ainihin yi login ɗin shi wannan account ɗin misali kamar haka kamar yadda kuke gani yanzu da wannan ya gama satin zai nuna maka cewa kai login ɗin shi wannan abin nan shi wannan account ɗin naka da kai login ka koma zaka kada shiga wannan library ɗin zaka ainihin ga shi wannan application ɗin da ka goge bayan ka yi login zaka koma ainihin kan can shi play store ɗin sannan sai ka je sai ka danna akan shi wannan email din da kai login to zai da kana zuwa da ka danna sai ka shiga akan wannan library din da ka shiga wannan library din zaka ga shi wannan application din da kake nema idan kuma ba haka bane da kamar yadda muka danna dazu kana sake dannawa gashi nan sai ka zo sai ka zaba akan wani abin nan ne wani account ne kai aikin da shi sai ka zo sai ka danna akai da ka danna akai zai canja da ya canja sai ka zo sai ka danna da ka danna sai ka shiga app sai ka zo shi kan wannan labirari din da ka shiga kan wannan labirari din za ka gani kamar dai haka kana shiga duk wani application da ka taɓa downloading dansa a nan ne za ka gan shi dukkan wani application da ka taɓa downloading dansa a nan za ka gan to wannan shine abin da muke so mu nuna muku da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon da Allah sai ku je ku danna mana lakin sannan kuma a share din wannan bidiyon saboda wasu masu amfana mun gode